الحمد لله اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ونشهد أن لا إله إلا الله قال في محكم كتابه وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ونصلي ونسلم على القائل من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني فصلوات ربي وسلامه عليه ثم أما بعد فموضوع خطبتنا اليوم الإسلام والرياسة معاشر الأحباب جاء الإسلام ليوحد لا ليفرق ويحبب لا ليبغض لذلك أمرنا الله جميعا بالاعتصام واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا نهانا عن التشرذم والتعذب والتفرق والاختلاف ولا تكونوا كالذين فرقوا دينهم ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا إن الله تبارك وتعالى حذرنا مغبة الاختلاف إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون أمرنا الله تبارك وتعالى بالوئام والوسام والألفة والتحبب إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون نهانا عن التنازع ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا بين الله تبارك وتعالى جماجم نعمائه علينا وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إلى ما الخلف بينكم إلى ما وهذه الضجة الكبرى علامة وفيما يكيد بعضنا وفيما يكيد بعضنا لبعض وتبدون العداوة والخصام اعلموا معاشر الأحباب أن الرئاسة في الإسلام كثيرة منها رئاسة الوالد على ولده لذلك حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الثورة وعن الخروج عن حد الطاعة يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فيما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى فقال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة على وقتها ثم قلت ثم أي قال بر الوالدين ثم قلت ثم أي فقال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الجهاد في سبيل الله معاشر الأحباب كما لا ينبغي للولد أن يثور على الآباء هكذا يحرم على الإنسان أن يثور على الأمراء يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه ابن عمر رضي الله عنهما فيما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من من من عصى الله تبارك وتعالى من من من لقي الله تبارك وتعالى وليس في عنقه بيعه مات ميتة جاهلية أو كما قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وفي مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال على عليك السمع عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأسرة عليك أو كما قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إذا معاشر الأحباب جاء الإسلام ليؤلف جاء الإسلام ليوحد جاء الإسلام لا ليفرق وهناك الأثر والآثار من خلالها إذا تتبعنا نجد ما أذكر لكم حجة علينا وليس لنا لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بالوحدة ففي الصلاة أن الصلاة توحدنا وفي الصوم أيضا أن رمضاننا يؤلفنا وفي حجنا أن حجنا يحبب بعضنا بعضا هكذا أمرنا الله تبارك وتعالى بالألفة والوئام ولكن هناك أعداء الإسلام وأعداء المسلمين يحرضوننا على الخروج على أئمتنا الإسلام من مثل هذا براء والمسلمون من شبه هذا براء لابد أن نكون مع رؤسائنا لأن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا بالطاعة على المرء المسلم السمء والطاعة فيما أحب وكره وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ولكن لا أرانا مأمورين بالمعصية غاية ما نقول إننا كرهنا من أميرنا شيئا فإذا كرهنا من أميرنا أو أمرائنا أشياء لابد أن نصبر كما أمر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حتى نلقى الله تبارك وتعالى لكن الثورة والإضراب والخروج والتحريق وضرب هذا ذاك لا يجزي ولا ينجع وذلك مخالفة لما أمر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من يطع الرسول فقد أطاع الله من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا لابد أن نجدد إيماننا وأن نكون مع أمرائنا وأن نحافظ على سنن مصطفانا صلى الله عليه وآله وسلم اعلموا يقينا أن هناك أعداءنا في داخل الدولة وفي خارجها لا يمقطهم إلا هذا الدين لا يبغضهم إلا وئام الناس ولا بد أن نحذر أنفسنا من أن نسلك مسلك هؤلاء لأن الإسلام تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزوغ عنها إلا هالك أو كما قال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم اسألوا الثواب ماذا نفعتهم به هذه الثورة إلا قتل الأنفس وإلا التعذب والتشرذم والاختلاف وإلا ما كان من حريق من هنا أو هنالك ليس هناك منفعة في الثورة لذلك منع الإسلام ذلك كل من فلا بد أن نكون مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لأن الصحابة رضي الله عنهم سألوا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم مرارا وتكرارا عن أن يبيح لهم الثورة على الرؤساء لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم درأ ذلك الباب ومنع ذلك كل المن فعلينا كذلك أن نصفح صفحات التاريخ ونسأل أنفسنا كيف عاش صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن آت يأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويشتكي ويشكو له ما يعاني من الآلام ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصبرهم ويضرب لهم مثلا بالأمم السابقة من بني إسرائيل مسلميهم يقول لهم يؤتى بالرجل ويشق نصفين ولكن ذلك لا يزحزه عمانه ولا يبعده عن الله تبارك وتعالى ومرة يقول لهم اصبروا فإني لم أومر بقتال ولكن الإسلام عزيز كل العز ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون إذا لابد أن نبتغي العزة من الله تبارك وتعالى أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا نعم البر لا يبلى الذنب لا ينسى الديان لا يموت اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم ثم أما بعد موضوع خطبا مؤيو شد قوة الربيع الأول ألف دريه لدى أربعين دبيو وشتي دي دي دعشرين دأكو قوة أكتوبر شكرة تدبو بيو دعشرين مسلنتي شو قبنتي ياكو ينقوا مسلمين shugabanci yana da dama a musulunce amma daga cikin mahimmansu shugabancin mai gida akan iyalinsa shugabancin uwa akan 'ya'yanta shugabancin mai gida akan bawansa shugabancin ainihin malamai game da mabiya sannan kuma da shugabancin jagorori waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaura su akan mu lallai mu sani abin da ke faruwa yanzu musulunci ya barrantu daga waɗannan abubuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai taba umarni da yin bore ba bai taba umarni da saba ma shugaba ba abinda ya ce sai dai in an ga kafirci karara kafircin nan kuma da shi ne ba kai ne zaka iya gano sa ba ma'abuta sani kaman yadda alqur'ani ya faɗa la'alimahu alladhina yastanbitunahu wato minhum da ma'abuta sani su ne za su iya tsatso waɗannan abubuwa su gano lallai mu sani bawa misali idan da zai guje ma mai gidansa yana cikin saɓon Allah subhanahu wa ta'ala yana cikin fishin Allah har sai ya koma ƙarƙashin mai gidansa hakanan kuma mata da za ta saɓa wa mai gidanta tana cikin tsananin fishin Allah subhanahu wa ta'ala har sai ta koma ƙarƙashinsa da tuba haka shi kuma wanda ke bin ainihin malamai matukar ba sun yi umarni ba ne da saɓon Allah subhanahu wa ta'ala wanda ba na tunanin wani malami bisa saninsa in dai Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi zai umarci mutane da saɓa ma Allah ba na jin zai yi wannan dole ne a yi musu biyayya Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ku waɗanda kuka yi imani ku yi ma Allah subhanahu wa ta'ala ta'a ku yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta'a ku yi ma jagorori wanda da yawa daga cikin ainihin malamai sun tafi akan su ne malamai a yi musu ta'a a ƙarshen aya sai ya ce in fa kun kasance masu imani ne da Allah subhanahu wata'ala da rana ta ƙarshe lallai mu sani jagorori ne guda uku kamar yadda zan yi bayani a kansu dole kuma mai yabo zai yabai su mai zagi zai zage su kaga da malami da shugaba da alƙali mai yabo zai yabai su kuma mai zagi zai zage su dolan dole ne wannan ba za ka iya hanawa ba saboda kaga dai shi alkali in ya kyautata maka ya yi adalci in ya saba maka bai kyautata ba haka malami in ya baka fatawar da ta yi maka daidai shi ne abin so a wurinka in ya ba da abin da bai maka ba shi kenan babu bambaɗaɗɗe a wurinka irinsa haka kuma shugaba in ya daƙile abin da zai daƙile ka ba mamaki na cin hanci koko na satar dukiyan ƙasa don haka sai ya zame mutumin banza a wurinka ya zame mare adalci don haka dole mutane ukun nan mai zagi zai zage su mai yabo kuma zai yaba amma idan suna da wayo su jingina mutane gaba ɗaya su fuskanci Allah subhanahu wata'ala da neman taimakonsa sannan su mai da al'amura ga Allah subhanahu wata'ala za su samu taimakon Allah subhanahu wata'ala ya ku ‘yan uwa musulmi idan muka kalli abin da ke faruwa ya kamata ya zanto a ce gari ya waye an kuma yi walƙiya kowa ya kalli irin inda aka dosa shugaban majalisa yana cewa ba zai sanya hannu akan budget ba sai ya ga an ware ma waɗanda aka yi ma ƙone-ƙone misali na dukiya sai ya ga kason da aka basu ni da kai da muke 'yan waje idan kana da hankali za ka gane wannan ma bai san abin da yake yi ba mu wannan yanki da dama ana garkuwa da mu ana karkashe mu ana yaƙan mu ana ƙona dukiyoyinmu bai taɓa cewa ba zai sa hannu a kan bojar ba sai dai idan ka kalla za ka gane saboda jihar da ya fito an yi musu ta'adanci ba ɗan ƙarami ba wannan kuma ya yi daidai saboda masu iya magana suna cewa duk mutumin da ya hura wutar yaƙi yakan kasance ɗaya daga cikin wanda za ta ci ai gwamnan wannan jiha ya taimaka yana ganin cewa dole a bar waɗannan mutane su yi abin da za su yi abu kaman wasa karamar magana ta kasance ta koma da girma ta zama babba yanzu sai gashi yana neman agaji amma da yake yana da yara a sama da ƙasa sai kakakin majalisa yana cewa ba zai sa hannu akan budget ba sai ya ji matsayin waɗannan ainihin waɗanda aka yi makashe-kashe aka yi makone-kone mutum nawa aka kashe a yankin ƙasan nan babu wanda ya yi magana amma talakan ƙasan nan saboda rashin tunani da hange rashin rashin sanin abin da ya kamata ya kasa gane irin waɗannan abubuwa ai dole mu ihu saboda in dai muna da bakin ihun mu ma mu ce an mana kaza an mana kaza an yi kaza mai yasa a lokacin bai yi maganan ba zai sa hannu ba lallai ku sani jama'a wannan wani abu ne yadda na faɗa an kitso sa an shirya amma wa yankuru na wa Allah wallahu khairul makirin suna makirci Allah subhanahu wa ta'ala yana maida musu da nasa talala Allah shi ne mafi alkhairin masu shirya ainihin talala idan ya shirya idan ka ce kana faɗa da 'yan sanda in ka kalli wannan abu yadda ya taho lallai canji muna bukata ba mu ce shugaban ƙasa masu masumi ba ne sautari a nan na sha faɗa yana da kasawa irin tasa a matsayinsa na bil'adama saboda shi ɗan adam ne babu wani cikakke a faɗin duniya sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har kullum kuma duk mutumin da zaka mu'amalance sa kakan auna ta ne idan alkhairinsa ya fi sharrinsa yawa ka yi haƙuri da sharrin karin jayar da alkhairin idan sharrinsa ya fi alkhairi yawa sai ka rabu da shi saboda wannan shi ake hukunci da cewa ba mutumin kirki ba wani irin canji 'yan ƙasa suke nema canjin da za a ce 'yan yahoo boys waɗanda suke hakin account a kuɗinka na asusun ajiye yana cikin asusun akwati a ajiye sai kawai ka ga shaf an share maka kuɗi wani irin canji 'yan ƙasa suke tunani 'yan canjin da 'yan luwaɗi da 'yan maɗugo da 'yan auren jinsi za su fito su yi zanga-zanga su ce a yi lallai ka sani cewa yadda na faɗa akwai waɗanda suke tallafa ma waɗannan mutane saboda sas ɗin nan da kuke magana Profeso Umaru Zulum na Borno ya yi bayanin cewa kai duka gwamnonin Arewa ma sun ce suna marabtan wannan ƙungiya ta SAS. Mai yasa saboda waɗanda suke sata daga asusun akwati da yawa daga wani ɓangare ne ba daga wani ɓangare ba. Don haka dole ne dama idan ka munana a munana maka duk kuma mutumin da ya ce abin da ransa yake so zai yi ya shirya maganin abin da ransa baya so don haka sai suka yi gangami suka haɗu saboda ana bin su mutane ne waɗanda in kana samun labarin aikin da suke yi ba ƙaramin aiki suke ba suna aiki matuƙa wurin gano irin waɗanda suke shiga asusun mutane suna janye musu dukiya amma sai aka samu mutane aka ba su kuɗi an gano cewa daga cikin tallafin da aka ba waɗannan akwai wani akawun da aka ga an sanya musu naira miliyan saba'in da bakwai domin su ci abinci su sha ruwa su zauna a inuwa kuma in kuka lura ai kai musu ruwa ake ana taimaka masu in kun ce kuna faɗa da 'yan sanda menene laifin jaiz isban a borno da abin nan a jos da za a ƙona ta in kun ce kuna faɗa da 'yan sanda menene laifin motocin 'yan gwata da aka kona in kun ce kuna faɗa ne da 'yan sanda kuna neman ku nemo musu haƙƙinsu kasuwar albasa ta aba menene laifinta da aka banka mata wuta aka ta ma waɗanda ba su ba su gani ba in kun ce kuna so ne a bukatan ma 'yan sanda 'yancinsu menene laifin mutanenmu da suke zaune a rivers wanda yau da safen nan nake magana da wani ya ce min an ta san musu an kashe mutum biyar daga wannan wuri ashe kenan da za ka je ka dawo ka fahimta wannan wani abu ne wanda aka kitsa sa aka shirya sa kuma idan bakin taimakon Allah subhanahu Ta'ala da ya sauka an so a mai da wannan ƙasa ce irin biyafra amma Allah ya hana wannan al'amari kuma ba zai yadda ba ya kamata mutane su sani Najeriya ba Misra bace Najeriya ba Sudan bace Najeriya ba Libya bace Najeriya ba Iraki bane babu yadda za a yi wani mutum ɗan kariya ya ɗauko rigima mu kuma ya sanya mu cikin rigima mu mara masa baya ba za mu goyi bayan wannan ba ba za mu yadda da wannan ba amma kuma har duk da haka muna kira ga shugabannin yankinmu dole su shiga taitayinsu wannan yana alamta cewa mutane suna cikin damuwa mutane suna cikin tsanani dole a yi abin da ya kamata amma ba za a kawo sauyi ta hanyar zanga-zanga ba ba za a kawo sauyi ta hanyar kisa da satan dukiyar mutane ba yanzu vanguard abin da suka faɗa daga kwanaki sha biyu nan da aka yi ana wannan zanga-zanga wannan ƙasa mun yi rashin naira biliyan ɗari bakwai abin da aka rasa a cikin kwanuka guda goma sha biyu to ka gaya mani mai ƙone-ƙone ya haifar mai kisa ya haifar mai doke-doke ya haifar don haka mu sani cewa lallai lallai muna faɗa za mu ci gaba da faɗa naka sai naka tullishin wuya kuma sai maƙoƙo babu kuma wanda zai so sa maka fatan ka irin ɗan ka, idan ka gane wannan ka gane in baka gane ba wannan kuma ba za ka gane shi ba mu sani mana mu kauma baya da yawa mutane suna cewa wai mun ƙi magana a cikin gwamnatocin baya sai ina mamakin mai hankali da tunani wanda zai kawo gwamnatin mai kallon alƙibla da wanda bai kallo mun fi riga mun san zaman da muke da su mun riga mun san kowa na ƙoƙarin ya murƙushe ɗan uwansa ne ku sani ku koma baya yanzu ka tafi mai sama in bacin suna ta saidawa a lokacin da aka zo ana ta yayyanka filotai ana yayyankawa shi mai malfa a lokacin ai dukkanin yaran yankinsa ya dinga ba filotan nan saboda ya gina su ya fanka masu ya gwabanta su sannan kar ku manta muna ƙasan nan a raye ya dinga ɗaukan yaransa 'yan yankinsa ya dinga kai su germany ya dinga kai su japan yana kai su wurare daban-daban suna karantan abin da mu namu 'yan yankin ba a ɗauka ba Sosai kuma ka ce mani wai me yasa malamai ba su yi magana akan gwamnatocin baya ba bayan duk irin amanan da da mushe zai baka magana ce ta kasan na sani kasan na bari magana ce ta yana da zai samu dama kamar yadda qur'ani ya faɗa sai dai uwarka ta haifi wani ƴaƴanka su yi maraici matan ka su zama gwagware amma mutane su kasa fahimtar wannan magana don haka ina kira gare mu kar mu yadda wani mutum ya je ya shiryo wani abu ya zo ya kawo ya kunso mu mara masa baya saboda fitintinin da suka ishe mu ma sun ishe mu shin za mu ji da 'yan boko haram ne ko ko za mu ji da masu garkuwa ne ko ko za mu ji da faɗan makiyaya ne da ainihin manoma ko ko za mu ji da ɗauki ɗaiɗai da ake ma yaranmu daga wurare daban-daban zuwa imo da kuma inugu wannan kadai bai ishe mu fitina ba ka taba jin wani mutum wanda ba dan yankin ba ya taso ya yi tofi ya ce lallai lallai a yi abin da ya dace to me yasa yanzu ake magana wai kuma sannan ka duba ka ji ba ba ba a maganan su ta'adin da suka yi su waɗannan yara ana maganan a daina kashe su a daina harbe su sun kashe dpo ina jin a oshun ne gwamnan oshun ɗin kansa shi ma da ƙarya sha to yaushe ƙasa za ta ci gaba da tafiya a haka mutane a ce wai har matan clinton tsohon shugaban ƙasar Amerika tana magana cewa Amerika sun damu da kashe-kashen da ake wa 'yan zanga-zanga to shin malam in tambaye ka wai shin kai ne fa an karantar da kai bindiga an karantar da kai iya harbi an gaya maka makisa sai wani mutum ya taso da sunan zanga-zanga kawai shi kenan ya faɗa maka don Allah ban san ka ban ansa ka je ka yi tunani in ya taso maka ya za ka yi kare kanka za ka yi koko barin shi za ka yi sai ya kai ka lahira don haka dole mu tsaya mu kiyaye mu sani cewa akwai faɗa tamu ta cikin gida in ta zo za mu iya yi amma faɗa in ta haɗe da ɗan gida da ɗan waje dole ne sai mu tattaru mu kori maki na waje sannan mu koma in za mu ci gaba da faɗan namu mu ci gaba bari in buga maka wani misali kai ne misali kana da mahaifi ka gina gida ya sai da gidan kana da mota ya kyautar da ita kana da miliyan uku ya kwashe kai magana ya kashe ka da mari misali a hankalce ba a shar'ance ba tsakaninka da shi wa ya saba ma wani shi ne ya saba maka a hankalce to sai ana nan sai ga wani mutum kakkarfa ya zo zai kada mahaifin nan naka ya kashe shi na bari yanzu kai in an tashi rigima tsakanin wannan mutum da mahaifinka da kuke da jikakkiya wa zaka mara ma baya ibadallah inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun qumu ila salati